shekaru biyu da ƙirƙiro ma'aikatar samarwa matasa aikin yi a jihar Gombe, wanda a cewar gwamnatin jihar an ƙirƙiro ma'aikatar ne da zimmar ganin cewa an rage munanan ɗabi'u a tsakanin matasa a jihar musamman ɗabi'an nan na kalare wanda jihar Gombe ta yi ƙaurin suna a kai a cewar wani matashi ƙirƙiro ma'aikatan ya canja rayuwarsa da ma sauran matasa a jihar da farko sunana dan lamit tukur amma an fi sani na da jabire ni matashi ne da aka fi a cikin garin gombe ina da galibin mutane sun fi sani na da abin da ake kira kalare kalaren da kike ji din nan ana cewa yan kalare to duk wanda ganyen dan kalare yaro ne ni din kalare ne gaba ɗaya ba wai dan kalaren bane amma Allah da ikonsa ya kawo lokaci da yanzu mu muke sanarwa a zauna lafiya fi kuma ya ce mu daina rigimar nan ya yadda da mu ya ba mu abin yi wanda ina ɗaya daga cikin da muka je jos a cikin wanda muka je jos din nan da kuma wanda suka je malam sidi alhamdulillah mu tun kafin a ba mu nufin mu za abinda muka je muka karanto yanzu muna nan muna ayyukan mu a cikin gari muna kokarin ya za a zauna lafiya za mu iya cewa wannan yunkuri na gwamnatin jihar gombe zai iya haifar da mai ido musamman wurin tarbiyyar matasa eh gaskiya tsakani da allah shine ina ga babu abin da ya kamata babu wato ko abin da nake nufi ba wannan abin da mai girma gwamna ya yi gaskiya shine ko da ya yi shekara hudunsa ko takwas ya tafi abin da ya yi nan har bayan rayuwarmu zai amfani 'ya'yanmu dalili shine ba a taba gwamnan da ya zo ya yi kokarin ya za a jaddada zaman lafiya a jiha ba irin wannan gwamna don a baya an jima ana faɗa lokacin da ya ce zai magana akan kalare a daina kalare a daina mai mutane suna ga kaman ƙarya ne so yanzu ta kai ga limit din kalare ne in kika shiga gari duk wanda kika je an ce dan kalare ne Allah in kika bincika ba dan garin bane zuwa yi so ba mu da wani dan kalada a cikin garin gombe sai dai wanda kawai ya zo watakila ya bata harkar siyasan gombe ko kuma wanda wasu suna saka wasu yara don su zo su bata harkar wannan gwamnatin a yanzu muna da labarin su ah wane kirkiro kalarin ne bai wannan gwamna kuma mai girma gwamna da ya zo yanzu alhaji ibrahim hassan dan kumbu ya ce kalarin nan a daina kuma zai ba da aiki kuma yana bayarwa ga mu ba mu taba tsammani ba an ba mu ga yara suna nan ga wanda suke ba ganin cewa ka taba yin kalare kuma yanzu ka bar kalare menene sakonka ga wanda har yanzu suke sha'awar yin kalare mm, kamar yadda ce miki na taɓa yin kalare ni din ba dan kalare bane kalarin ne gaba daya na gaya miki wannan gaskiyar magana wanda kowa ya sani na bari ba na yi haka kuma waɗanda suke yi din ah ni me yasa na bari abin da sa na bari shine an kira ni ne aka bani aiki aka nuna mini abun ba kyau kuɗin gwamnatin jihar gwamna da mai girma gwamna sauran matasanmu da suke ba yara ƙanana masu rigimar abin da ya dame su shine ba ba su aikin ba shi yasa kika ga suke yawan ko kishiyoyinsu tsakaninsu da waɗannan su wanda bai samu ba da wanda ya samu kin ga yana kokarin ya za a yi wani bai taso shi ma wanda ya samu da kore shi su muna roƙo alfarma da waɗanda ba samu dinnan ba a taimaka su ma a jawo su a ba su abin da za su yi. Lami tukur wanda aka fi sani da jabiri abun jira a gani shi ne ɗorewan shirin, wannan kuma lokaci ne zai bayyace. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Gombe a Najeriya.